akwai matsala. Sunusi da Aminu Ado za su gabatar da hawan babbar sallah a Kano. Al'amarin hargitsin sarauta a Kano yana ƙara hargitsewa yana kuma ƙara rikicewa. Inda Sarki Aminu Ado Bayero ya ba da sanarwa akan cewa zai gabatar da hawan babbar sallah a Kano. Sannan shi ma Muhammadu Sunusi na biyu ya fitar da sanarwa irin wannan cewa zai gabatar da hawan babbar sallah a Kano. To shin ya wannan lamari zai kasance kenan? Tabbas akwai ƙura. To kamar dai yadda kowa ya sani, a Kano a halin yanzu ana tafiya ne da gwamna guda ɗaya amma sarki guda biyu. Ɗaya sarkin gwamnatin baya ce ta kafa shi, ɗaya kuma sarkin gwamnatin yanzu ce ta kafa shi, kuma su yana amsa sunan sarki, cewa shine sarkin jihar Kano ga baki ɗayanta. Kowa dai ya san cewa a jihar Kano a halin yanzu Hamshaƙan 'yan siyasa fitattu kuma sanannu mutum biyu ne tallin tal waɗanda suka fi kowa shahara a jihar kano kuma su ne injina dr rabi musa kwankwaso da abdullahi umar ganduje kuma su waɗannan hamshakan 'yan siyasan sun kasance ba sa ga maciji ba sa jituwa ba sa zama a guri ɗaya ba wani mutunta juna a tsakaninsu wannan rigima kuma ita ce ta raba kan jihar kano gida biyu a fannin siyasa wani fannin al'ummar jihar Kano suka tafi bangaren Ganduje, wasu kuma suka ɗunguma zuwa bangaren Kwankwaso, inda hatta mabiyan Kwankwaso da mabiyan Ganduje babu zancen mutunci da mutuntawa a tsakaninsu. Daga waɗancan su aika munanan kalamai akan waɗancan, sai waɗancan su ma su aika zafafan munanan kalamai akan waɗancan. yanzu kuma babban abin tsoron shine wannan zaman doya da manja da ake yi tsakanin kwankwasa da ganduje ya tsallaka ya shiga cikin masarautar jihar kano ya kuma samu guri ya zauna daram inda a yanzu ita ma sarautar jihar kano ta rabu gida biyu da bangaren kwankwaso da kuma bangaren ganduje lokacin da tsohon sarkin kano mai martaba alhaji ado bayero ya riga mu gidan gaskiya wato ya rasu kwankwaso shine gwamnan kano a lokacin inda shi kuma ganduje shi ne mataimakin kwankwaso wato mataimakin gwamna to a lokacin ne kwankwaso ya ɗauko sinusi lami da sinusi ya naɗa shi a matsayin sabon sarkin kano a lokacin kano sai ta ci gaba da tafiyarta a kan tsarin sarki guda ɗaya kamar yadda aka san tsarin sarautar kano tun shekaru sama da dubu da suka gabata to kafin Kwankwaso ya sauka daga kujerar gwamnan kano sai ya nuna mutanen Kano Ganduje a matsayinsa na mataimakinsa, inda ya nema al'ummar jihar Kano kafataninsu su zaɓi Ganduje domin ya ci gaba ya ɗora da malkar Kano. Sai dai kuma tun bayan da aka yi zaɓe, Allah ya ba Ganduje kujerar gwamnan Kano sai aka fara samun takun saƙa da guzur tsoma da ƙananan maganganu har sai da ta kai aka uwar watsi kowa ya kama gabansa tsakanin kwankwaso da gandoje. tun daga nan kuma tsananin gaba da ƙiyayya suka ci gaba tsakanin kwankwason da gandojan har zuwa wannan lokacin a takaice dai abin da ya faru daga baya sai ganduje ya tsige sarkin da kwankwasa ya naɗa wato sunusi lami da sunusi inda gandujan ya ɗauko Aminu Ado Bayero ya naɗa shi. Daga nan kuma gandujan ya raba masarautar jihar Kano ɗin ta koma gida biyar maimakon gida ɗaya, wadda aka sani tun shekaru aru-aru da suka gabata. yanzu kuma da abba gida gida ya zama gwamnan kano kasancewar shi ma ɗin kwankwasa ne ya zama silar kasancewarsa gwamnan kano don haka sai ya dawo da sunu silamido kan kujerarsa ta sarautar kano ya kuma sauke amina ado bayero wanda ganduje ya naɗa sannan abba gida gidan ya rushe masarautu biyar da ganduje kirkira ya dawo da kano tsarin masarauta ɗaya kamar da yadda take tun shekaru sama da dubu da suka wuce. to amma ragowar sarakunan da gandujin ya kirkira da abban ya rushe dukkansu sun sauka salin alin daga kujerar tasu sai dai guda ɗaya daga cikinsu shine ce allamfir ba zai sauka daga kujerarsa ba wanda shine alhaji aminu ado bayero wanda a halin yanzu ma har ya fitar da sanarwar cewa zai gabatar da hawan babbar sallah wanda yake gab da karatowa nan da kwanaki huɗu zuwa biyar masu zuwa. Wani abin firgicin kuma abin tsoron shi ne, shi ma Sunusi Lame da Sunusi ya fita da irin wannan sanarwar cewa zai gabatar da hawan babbar sallah a Kano. To hakika dai idan wannan al'amarin ya tafi a haka sai dai kawai a ce Allah ya kiyaye. Ga kuma abin da wani bawan Allah yake faɗa akan wannan. Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ne ya kawo wannan matsala a cikin jihar Kano. Ba wanda ya kawo matsala irinsa. Da waɗanda suka zamna aka yi wannan shawara da su. Su suka kawo wannan matsala. ga kuma abin da manyan masana shari'a a jihar kano suke cewa wato barista abba hikima da shi da bulama bakarti ko mutum yana so ko baya so dole ya yarda cewa ganduje ne ya fara wannan abin kuma ba daidai ba ne wannan abin da ya shafi siyasa a wancan lokacin mun zo mun yi magana shi kuma sarki muhammadu sanusi in yana so ya zama sarki sai ya bi ka'idar sarakuna sarki ba zai je ya soki gwamnan jiha ba ba gwamnan da za a masa akwai ya kyale ba zai yiwu sarki ya ah. je cikin mutane ya soki gwamnan jiha gwamnan jihar da shi ya naɗa shi wa kwata-kwata ba wato amawali da sarakuna har yaƙi sun yi amma zamani ne ya shuɗe yanzu sai aka zo inda maganar ma ba a ce su yi ba in kana son sarauta to sai ka bi wannan ka'idar ni yanzu da nake so in ci gaba da magana ba da ba ni sarauta an karba wallahi ni mamala ni yanci in faɗi albarkacin baki na ya fi muhimmanci fiye da gwamnati ne da ɗan adam ne gwamna ne a karkashin shi sarki yake kuma sarkin da yake karkashin shi yake biya ake biyan albashin ma'aikata da waye na gidan sarkin a karkashin shi sai kuma a je Kaduna ko aje je gari kaza a soke shi yan jarida kuma su dauka su yi ta yawo da wannan abun ni ina ganin gaskiya ya kamata ya sake duba in yana so ya ci gaba da zama sarki amma abubuwan da suka shafi doka a barwa doka ta je ta yi kotun tana da hurumi ko ba ta da shi a bari kotun ta yi hukunci idan akwai lauya da yake ganin cewa ba ta da hurumi ko tana da hurumi ya je gaban kotu ya yi jawabi a takaice na gama abubuwan da na so in yi jawabi a kansu kenan wanda na san da yawa za su ce to ina matsayin shi yana dukan zaki yana dukan taiki yanzu ina kan cewa naɗin da aka wa sunusi lami da sunusi akwai lama a cikin sa kuma custom and tradition ba zai yi saving ɗin wannan appointment din ba idan aka je kotu akwai dalilai guda biyu na farko malam idan ka duba appointment letter wadda aka bawa shi sarkin Kano Muhammadu Sunusi abinda gwamna ya faɗa wato musamman a wannan takardar malam ba cha yayi guided by ba cha yayi mm. by the powers conferred on me by the Kano State Emirate Council Chief's Appointment and Deposition Law to 1984 mm-hmm. na ji oke to kaga nan ah, to kaga malam ya fito fili ya nan ya kawo 2024 ko bai kawo Feci and in consonance with the mm. Kano Emirate Council Repeal Law 2024. Sai kuma in consonance sai kuma ce supported by recommendation of the Kano Emirate Council Kingmakers Abinna. To kaga hmm. abubuwa uku yi amfani da su malam. Hmm. Amma ya fito clearly a fili cewa yan power da ya invoking ma'ana karfin da ya amfani wurin naɗa sarkin Kano Sunusi ne karfin da doka ta bashi a ƙarƙashin dokar da aka yi a 1984 wadda malam ya yarda cewa wannan doka yanzu babu ita na 2000 hmm. eh, dokar da aka yi ta kwana hudu da ta wuce kwana biyar bata dawo da wannan doka ba kaga kenan hmm. gwamna ya yi la'akari da abin da babu shine gurin yin appointment